muna yi ma Allah ta baraka wa ta'ala godiya ya sake dawo da wannan darasi na sharhu kitabul kabair kamar yadda tafin da ya gabata kawai wani magana ne a cikin ɗauki darussa na ramadan saboda littafin mun sauke shi kuma har yanzu musa kawai littafin ba saboda muna da ganin gida katsewar tafiyar kumulu wani ya sa ba mu sakawa haka dai gurbin da muna yi gudanarwa da suka shirashe rayuwar kalfalar da dama shi ne ita mai taba da ya yi sharbi ne a kan wasu tuka manya-manya guda sabari waɗanda suka cewa ɗan adam zuwa ga wasu jihar domin farko shi gab da ramadan na haka muka haƙura to bayan ramadan sai muka sa darussa da darussa a ramadan Wata darussa da ramadan wannan shi ne satin da ya wuce a wanda muke magana mun tattauna abubuwa goma sha hudu na darussan da ya kamata mutane su sake farfadowa a kan sha'anin ramadan yau za mu yi magana ne akan abin da ya shafi hayatu sa'ada wal halal wato rayuwa mai daɗi kuma wata take mai nutsuwa a cikinta wadanda hanyoyi ake bi a samu rayuwa mai daɗi a wurin allah akwai rayuwa da wasu ke kallonta ta yi kyawu idan ka samu kuɗi ka tara ko da ko kuɗi nan ta hanyar haram ka samu sai a ce wane ya haye saboda ya yi kuɗi majoratin mutane ko kashi 70 ko tamanin cikin wannan al'umma kawai in kai kuɗi ana ganin ka ka gama rayuwa mai kyau wanda kuma ba haka da bari Har hasali ma wasu malamai ba su ɗauki kuɗi a cikin rayuwa ta jin daɗi ba sun ɗauki rayuwar kuɗi kawai rayuwa ce ta fitina wanda ɗan adam yake cikin damuwa iri daban-daban ma Allah ya gaskata wannan da yake cewa innama amwalukum wa auladukum fitna wasu ko suna ganin cewa rayuwa mai daɗi ita ce rayuwar ka ci zaɓe ko 2027 ko 2028 ne ra'ayi zaɓe ko 29 na yaushe ne ake tsammanin 2028 ba okay 2028 okay 2027 ha kenan kamar waɗanda suke kai sauran su shekara ɗaya kenan daga kenan subhanallah to wasu suna ganin kawai idan suka fito suka ce zaɓe to sun gama rayuwar arziki wannan ma malamai suka ce ba a nan rayuwa bai daɗi take ba kuma ba ita ce rayuwa da take ba saboda ai yanzu kun ga mutanen da suka ci zabe kuma yanzu suna da daure a gidan kurku ko kuma kun ga waɗanda suke kan cin zaben yanzu suna kai amma ba sa jin daɗi saboda fitina irin ta rayuwa wasu ko suna kallon rayuwa ta jin daɗi ita ne kawai ka samu nama irin su balangu irin su farfesu irin su jus ka cika cikin ka falkai ta nishi ko suna ganin anan ne rayuwa mai daɗi ciki za mu ga su malamai mai suke kallon rayuwa mai daɗi shari'ar allah mai take kallon rayuwa ita ce mai daɗi saboda ka kwafe ta don ka yi rayuwa mai daɗi wannan shine kan takardar labarin lakcar da za a kafin nan akwai eh, wata takardar na ga kuma tambaya yake amma ni sai na ɗauke ta ba tambaya ba kuma ina ba shi hakuri saboda abin da yake son yayi ba za mu yi ba eh, wai yana yawo ya ji ana ta muhawara ana ta zagin malamai ko zan yi tsokaci a kai a ni tsokacin ma da zan yi kai ce in ka ga za ka iya jonawa da su ku zargi malamai kawai ku ci gaba da zagin su ba tsokacin da zan yi kai duk wanda ya ga kawai cikin sa ne ya saka malami a zage shi to shi ke na sha faɗi a nan ina cewa in ka ji ana zagi na ban yarda karama mu abinda ma nake so da kai in ka ga za ka iya jonawa daga zagi na ku ci gaba da zagi na ku zage ni in kuma ka ga za ka iya ba to kawai ka kyale shi jiya na yi program a rediyo na zauren malam da koro da aiki sai an gama siya da cewa da nazar bai sai na ina godiya wa masu saurare kuma ina gode wa makiyara su ma wallahi ina musu godiya saboda kiyayya sannan ina godiya waɗanda suke soyayya duk makiyana kuma ina gode muku saboda kiyayya ku ci gaba da kiyayya ina godiya saboda kiyayya annabawa Allah cewa ya annabi Allah ya yi to kazalika da Allah da kulli nabiyyin aduwan duk wani annabi sai da na sa masa maki to kaiwa ya da a sa masa maki kuma dan kaji ana ana zagi na sai ranka ya baci a kar ranka ma ya baci wallahi saboda an zagi annabi an baci dukkan mutanen kirki so kar ka sake kawo mana ma magana irin wannan kar kuma ka sake rubutawa cewa kaji ana zagi na a gari wai me zan ci a godiya nake yi wallahi da ake zagi na ina godiya da masu zagi ina kuma godiya ma waɗanda suke yabo waɗanda suke mana addu'a da fatan alheri Allah ya sake ta musu waɗanda suka ki mu suka faɗi munanan magana su ma muna addu'a Allah ya sake ta musu da irin abin da suka yi su ma muna godiya da tsiyayya kuma muna godiya da soyayya don haka kar wani ya kuskura ya sake kawo mu wani labari wai ya ji wani yana magana a kai na karka kuskura ba ruwa na da wannan lafi in ka ji ka ga za ka iya zaunawa a yi da kai to ka zauna a yi da kai in ka ji ba za ka iya ba ka rabu da su kuma ka ga za ka iya mutu nasiha su karɓa su shirya to ka gaya musu in ka ce musu abin da suke yi ba kyau kawai shi kyau amma ni ka kawo min labari ba na bukata wannan shi ne ah, idan ka ga ba a ba a zage ka ba to ka kai ba ne kullu zulmi ni'matin mahsud duk wani wanda Allah ya masa ne masu an masa hasada in har kaga ba wanda yake maka hasada duk gari to kai kokari ka nemi abun kanka za ka ga masu hasana amma in ka zauna haka banza ba abin da kake ba wanda ya san da kai to ai baka zama mutum ba ka yi kokari ka samu masu yi maka hasana ba wa kiran su za yi ba kawai in ka tashi neman na kanka ma za ka ga masu hasana kar ka ce ma kowa komai ka kasa ka ga Allah yana kawo ma ciniki sai ka ga masu zagin ka yanzu idan ka kasa wa kai madaidai to amma wallahi wani a zo a saya a sai ya zage ba ka yi ma kowa laifi ba kuma a to mu kuma mun kasa mun kasa tallan ubangiji kuma mun kasa tallan manzo Allah kuma akwai waɗanda ba sa kaunar annabi akwai waɗanda ba su kaunar manzo Allah akwai waɗanda ba su kaunar ma a kira zuwa ga Allah akwai waɗanda ba su kaunar a faɗi gaskiya to ai ga dole ka samu masu zagi dole ka samu masu yau Allah ya karba mana ayyuka na biyu ina so da yi wani tsokaci saboda wani abu da na gani wani ya nuna mun a facebook haka na ga wani ko faso dai ko menene na ga yana zagin annabi muhammad yana zagin alkur'ani yana zagin musulmai to lokaci da zai da shi ne yanzu don allah gwamnatin ƙasar nan da dss da duk masu aiki waɗanda yake masu laifin asiri don ƙasa ta zauna shi ba su ga wannan mutum ba yanzu idan shi muka ba shi a samun misali ya samo musulmi ɗaya wanda ya taɓa jin ya zagi annabi isa ya samo shi ba za ka taba samun musulmin da ya zargi annabi ne ba za ka samu babu shi mai yasa yake zagin annabi muhammad da wuya ga wani musulmi ya zagi bible mai yasa wannan mutum yake zagin alkur'ani da wuya ka samu wani musulmi ya zagi kiristan da yake bautar yake kiran almasihu da wuya ka samu ya kira almasihu ya zage shi da wuya wallahi ne zai alfaɗi kama mai yasa ubangijinmu wanda ya saukar da alkur'ani ya turo manzan aka zagi manzansa aka zagi littafinsa aka zagi kuma allah sannan jama'a in ba gwamnati ce take son ta hura wutar rikici ba ya kamata yanzu ta ce nan mutumin yana hannun in dai ana son a yi adalci domin ko a kiyasi ko a kiyasi an san mabiyan annabi muhammadu a kasar nan sun fi mabiyan almasihu yawa an sani wallahi sai dai ake amma an san musulmai sun fi yawa a ƙasar gaba da wallahi an sani an san masu ƙaunar alƙur'ani sun fi yawa da waɗanda ba su ƙaunar alƙur'ani an san waɗanda suka yi imani da annabi muhammad suke sansa sun fi yawa sama da waɗanda ba sa san annabi muhammad amma ka kalli idanun yawan waɗannan mutane ka zagi annabinsu ka dubi yawan waɗannan mutane ka zagi alƙur'aninsu ka dubi yawan waɗannan mutane ka zagi allan da suke bautawa ka ce kuma wai su gaya ma allah ya kashe a'a ai waɗancan ma da aka yi aka zare ƴaƴan marenansu ta ƙasa suka lalace zamanin manzo Allah wanda suka zage shi ai ba annabin ne ya yake ya gaya ma Allah ya kace su ba Allah ne yake kishin annabin ya rama mana kai ma mun baka lokaci Allah annabi Muhammadu da kaza da muna son wannan Allah ya nuna maka ayarsa muna son ubangijin da ya saukar da wannan alkur'ani ya nuna maka shi ne mai littafi muna son wadda ya aiko muhammad ya nuna maka shi ne allah kuma zai nuna maka ni ko shakku ba na zai nuna maka wallahi ba da shakku allah zai nuna maka to ita kuma gwamnati da dss da sauran duk wasu mutane da suke aikin tsaro to in haka ne suka yi wannan abin suka shiru to muna tuhumar su ma da suna son a rikita kasa ne kawai wallahi inda irin wannan da zai fito ya wannan zaki kuma a kyale shi to wallahi mun san kawai danawa aka an tana ne ana son mu ta da rigima kila a harbe mu ko a kashe mu amma in ba haka ba babu yadda za a yi mutumin da zai fito ya wannan cin kashi a kan addini tun da aka kafa najeriya nan ban yi tsammanin akwai wanda ya ma alƙur'ani mummunan zaki irin wannan ya fito ƙarara ya zagi annabi ya zagi alƙur'ani ya zagi ubangijin annabi ya zagi musulmai ya ce in maya ya sun suke gazara da shi su yi masa ya mutu ba haka yi faɗa ba to mai ya ɗin yana kallon shi ne aro idan takalar mu ake sai an yi wani abu don a ta da rikici to yin allah da bukatar kuma za ta biya ba jinin da kuke so sai an zubar in allah da ba za a zubar ba kuma allah zai magani don ni gaskiya ni da aka nuna mu aka ce fasto ne da ni ban ta fasto ba kawai wani ne dai yake son ya tada rigima amma in dai kirista ne wanda yake karanta bible kuma ya yarda malami ne a bible wallahi ba zai wannan magana duk kirista ai muna da su in dai kirista ne pastor kuma wanda ya san me yake wallahi ba zai fice wannan magana ba wani dai kawai ya raɗe da sunan kiristanci yana son ya ci mutuncin musulmai yake wannan maganganu to dsa mun bar mu allah ma wannan mutumin amma mun bar muku shi kuma muna son mu ga abin da gwamnati za ta yi kuma nuna ta yi yadda ya yi wannan abin a nuna mana cewa an yi to mun san muna da kariya ko adalci a kafar wanda kowane yan taba shi za a yi masa adalci amma in gwamnati ta bari a haka kawai za a fito a zagi alƙur'ani a fito a zagi annabinmu a fito a zagi allahmu gwamnati kuma ta kyale waɗannan mutanen su yi haka su ci gaba da zamansu wannan ganin gwamnati ba ta shirya ƙasar ta zauna lafiya wallahi da gaske muke gaya mu in dai gwamnati za ta kalli wannan kuma ta yi shuru ta kyale shi yadda ya zagi Alƙur'ani ya zagi annabi muhammad ya zagi Allah ya zagi wasu surorin ba na alkur'ani bayan ya zagi alkur'ani kuma gwamnati ta zura masa idanu to mun tabbata gwamnati tana son ta ta kasa ba adalci take son yi ba ba adalci take son yi ba wannan mun faɗa kai tsaye saboda abin da ake mana ba shi da daɗi kuma in so yake a tunzura mu mu ta da rigima a kashe mu to har da dai ba mu ta da rigiman ba amma mun sani mai littafin shi mai alkur'ani zai yi masa abin da zai yi masa ba zai kyale shi ya koma ya fi tarihin abraham wanda aka ce ya zo ya rusa ka'aba ai ɗan tsuntsaye allah ya tura masa abu ɗalib yana bautar gumakansa amma ya kai abraham a bayan garin madina a bayan garin makka ya ce masa kuma na da ka kama ka bani su abraham ya ce masa ina mamakin ka na zo mu husa gurin ibadar ku amma kana magana a baka kuma, sai abu ɗali ya ce masa a'a kuma ne nawa da haka ka bani kayan ita kuwa ka'aba akwai mai ita ka je mai ita zai kare ka to shi ma wannan littafin akwai mai shi wannan annabi muhammad akwai wanda ya aiko shi wannan allah kuma yana mun barka da shi mun barka da shi mu kuma allah muna son ka nuna mana ikonka a kan mu addu'a da muke gani muna son allah ka nuna mana ikonka a kan ya san cewa kai ne allah kuma kai ne ubangijin alkur'ani kuma kai ne ubangijin annabi muhammad ka nuna masa ya Allah muna roƙonka da wannan kar ma a masa wani jinkiri muna roƙonka ka nuna masa ya Allah na za mu ci gaba hayatu sa'ada walhana rayuwa ta arziki da jin daɗi malar sai ta ita wannan rayuwa hiya shuhurul dakhili wato shine mutum ya rinka ji a cikin ransa me zai rinka ji rida billah ya ji ya da Allah duk wanda yake da Allah duk abin da ya faru yana ji a cikin ransa cewa Allah ne wa tumaninatul qalbi yana jin zuciyarsa tana nitse akan Allah ne wal shira'u sadr yana jin kirjinsa a buɗe ba wani kunci annatiju anil iman abubuwa uku na dukkan sun faru saboda imanin a cikin ransa nutsuwa a harkan harshensa da harkokinsa ya yarda da Allah a zuciyarsa akwai nutsuwa da duk abin da Allah ya hukunta masa na kirjinsa a buɗe yake bai cikin kunci sakamakon imaninsa da Allah wanda ya samu rayuwa mai zai jama'a cikin wannan definition din da malamai suka ba kun ji akwai tarin kudi akwai abinci akwai mukami babu ko a shekenan talakan da bai da kokobo watakila bai da ma abin da zai ci za ka iya samun sa hankalinsa a kwance ya yarda da Allah ne ya amince bai ta da hankalinsa ba a ransa yana jin Allah ya san da shi yana jin kirjinsa a buɗe dukkan abin da ya same shi daga wajen Allah ne sakamakon me ya sa shi haka saboda imaninsa da yake da Allah wal amalu da ayyukansa nagartattu da yake da shi warrida bil qada saboda ya yarda da kaddara da hukuncin Allah wal qadar da abinda Allah ya hukunta masa na rashi ko samu na lafiya ko rashin lafiya na ɗaukaka ko na rashin ɗaukaka yace wannan ita ce definition na rayuwa mai daɗi idan a ranka akwai yarda da Allah akwai nutsuwa a cikin zuciyarka da ubangijinka a cikin zuciyarka akwai riko da ubangiji zuciyarka ba ta da hasada da mugunta da keta kowa ɗaya ne kowa haka ke kansa da alheri ka suna yin ayyuka nagartattu harshen ka yana ambatan Allah ka yarda da kaddara da duk abin da ya same ka a wajen Allah ne me zai tayar maka da hankali wannan ita ce rayuwa bai da mala ce iya laysat mujarradu mut'atin madiyya yace wallahi wannan abin da muka kirga ba shi ne jin daɗin ka cika koshi ba kawai ba shi ba ne iya cin abinci ka koshi amma in Allah ya janye waɗancan abubuwa a zuciyarka to hauma ma za ka yi a rayuwa haka ne shi za a ga wani yana da miliyan goma amma wallahi sai aka yi wasa bai da kwanciyar mai dubu goma bai da wannan kwanciyar wani dubu da goma ne amma kwanciyar hankalinsa ta fi sanin miliyan goma haka ne goma ka zame ki za a yi sallar jam'i ne zai karanta alkur'ani zai yi zikirin safiya da na yamma zai yi zikirin sa na kwanciya zai kwanta ya bacci har ya mai shaɗi amma sai ka samu ne mai miliyan goma kuma ya kasa bacci har dare wallahi ba zai iya bacci wannan ita ce rayuwa mai daɗi ko lokacin da ka kwanta da dan abin da kaci za ka samu bacci kai bacci hankalinka a kwance kuma ka tashi kai farillarka ka tashi kai nafilarka ka ambaci allanka ka karanta alkur'ani ka zauna kuma lafiya jinin ka ras bai hau ba wannan ita ce rayuwa mai daɗi ko jama'a ko ba ita bace ko kuma dai ka zama biloniya amma ba za ka iya bacci da daddare ba ko kuma ka zama to kai ne gwamna amma fitinar mutane ta hana ka bacci ko kai ne ciyaman amma ka kasa sabon barci saboda fitina abinda ka jawo makanka ko kuma ka zama dan majalisa amma ka kasa yin barci ko kuma kai ba ka da dubu goma ba ka da kwanciyar hankalin saboda ba ka yadda ba kai ne kullum kofar gidan wani ka gamu da tashin hankali idan ya baka ka huta in bai baka ba ka zazzage shi ga talauci ga zunubin zagi ga kuma Allah ya ke kwantar maka hankali wannan ita ce rayuwa mai daɗi to jama'a wacce ce rayuwa mai daɗi imani da Allah da nagartattun ayyuka da kuma yarda da hukuncin Allah da yarda da abubuwan da Allah ya hukunta sai ka samu kwanciyar hankali yace laysat mujarrad mut'atil maliyya yace rayuwa mai daɗi ba wai kawai cin abinci a cika ciki ba ba a nan take ba au jam'u malin ko kuma a ce ka tara kuɗi ba a nan take ba an gane bal imanu na tunnafis da'ima kullum ranka ta zamanto a nitsi za ka yi sallah ba taraddudi kana zikirin Allah kana zadar da zumunci kana wane duk waɗannan abubuwa hankalinka kwance wannan ita ce rayuwa mai daɗi rayuwarka ta tafi a bara ta'atillah kawai tana yawo ne a cikin bin Allah ko a wajen neman ka kana sane da Allah ba za ka saba masa ko a wajen neman ka in abun saba ma Allah za ka ce baka yadda ba kai ka yadda ka samu a kan bin Allah kuma ka yadda za ka iya rasawa kan saba ma Allah ba za a yi da kai ba wannan shine kan rayuwa mai daɗi kuma ka tsira a cikin rayuwa والبعد عن المعاصي كما kuma a same ka ne kake ga aikin sabo akwai wanda in ana sallah ba zai zo ba shi an kira sallah ma haushi mai kiran sallah yake ne amma da ka saka gangar kiɗa kuma shi ne gaba ayya sai ka samu yanzu duk zafin ranar wani ya tsaya yana kallon mai ganga nawa ake samu a wajen ganga kuma shi mai gangar kansa nawa zai samu amma saboda shedan ka san jahannama ba a sayan ta ba a shigan ta haka kawai sai ka biya kudi amma za ka iya shiga aljanna ba ka biya ko kowa duk limamai da suke jan sallah nawa ake biyan zuwa ina kuma suke jan mutane ka zo ka yi sallah ne ba kuma kila a yi maka addu'a a maka fatan alheri a yi fatan allah ta kai yakin ka hawa tsaye ko amma yanzu nan da gini ne na hall kuma yadda na zauna ɗin na a ce wani babban makaɗi ne da 'yan matan su zai yi kiɗa da rawa kana jin za a shigo a kyauta nawa za a biya sai yadda muka sa kaga jihar ne dole sai ka biya kudi wallahi ba za ka yi zunubi kyauta ba ba a yin zunubi kyauta duk inda ka samu zunubi sai an kashe maka kuɗi amma duk inda ka samu aikin lada to kyauta ake yi kawai yin kokari za ka yi kai ka rinka yawo a gari za ka ga duk inda aka kafa kiɗa za ka ga mutane sun kewaye gurin ka rinka kewayawa kuma zauren malamai duk inda aka sa kawa'idi ko ahalari ana karanta za ka gaba mutane shi ma da yake karatu na ake biyar ka zo ne fa ya koya matan ka shiga aljanna amma ba za ka je ba shi kuma wannan makadin da yake kina nawa ake ba shi kuɗi kuma dole sai an zage ka a gurin wataƙila ma har da ɗan sanda ya saka gashin baki ya saka bakin gilas kuma ga bindiga kuma ga bulala ya maka bulala kuma ka biya kuɗi kuma in an taji ba a salati ma annabi kowa Allah ya isa yake ga in an sha kuma dole sai ka je saboda shekan dole sai ya saka tashi ga jahannam ayya jama'a yanzu ba za ku yi hankali ba wace rayuwa kake kai mai daɗin kuma da daɗi rayuwa mai daɗi ita ce imani da Allah mala ya ce asbabuwa sabuban da suke jawo a samu rayuwa mai daɗi ɗaya daga cikinsu wal wal'amalu salih imani da Allah da ayyuka nagartattu sallah tana zikirin Allah yana karatun alkur'ani yana salati ma annabi yana tasbihi ma Allah yana sadar da zumunci yana duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ke sa rayuwarka ta yi daɗi na biyu suka ce umaninatul da zikirin la, kai mana yace fa karshen karshe in kana son zuciyarka ta zama nitsatsiya ta zama kana cikin kwanciyar hankali ba auma auma da rigima da kuncin rayuwa ba to ka yawai ka ambatan Allah saboda ala bi zikrillah ta in qulub da ambatan Allah ne duk zikata suke nutsuwa duk wanda yana bin nutsuwar zuciyarsa a wani hu to ba zai samu wannan ba zai samu wannan nutsuwa shi wannan taron da a ce wani ɗan siyasa ne ya tara taron da wuya yi mana shiru irin yadda aka shiru amma kun san abin da Allah ya sa ya sa muku shiru shi Allah ne ya faɗa ya ce mutane ba za su haɗu a ɗakin Allah ba suna karanta littafin Allah suna ta ba. sai na saukar da mala'iku a cikinsu sai na kewaye su da rahamata sai na kawon nutsuwa na ta kamu sannan su zan ambace su a waje na in ji wannan wannan ɗakin nawa ne na Allah ne kuma mu mai muke yi littafin da na Allah shi ake yi saboda haka Allah zai saukar da nutsuwa amma wani dan siyasa ya gwada in zai iya tara mutanen nan kuma ya samu wannan nutsuwa sannan za a wace da cewa ƙarya yake mana ba gaskiya ya bada amma ne duk yadda za ka ba za ka ce ƙarya yake mana sai dai kawai na san in ma ka ƙiyar da sai ka ƙiyar da amma dai banda cewa ƙarya na magana. kuma ku saurari tarurruka da duk zaka ji na siyasa din za a watse ne da Allah ya kisa haka ake shi za tsumani na tunkalbi da Allah nutsuwar Allah tana samuwa ne kawai ga ambatan Allah nutsuwar zuciya na uku an rida bil qadar yadda da ƙaddara, duk wanda ya samu yadda da ƙaddara to zai rayu rayuwa mai daɗi yanzu kuke gaya mun cewa 2028 za a yi zaɓe ko? ok 2027 za a yi zaɓen amma sai ka samu wasu ba su yarda da karɓar zaɓen kuma idan bai karɓi zaɓen ba akan ya faɗi bai yarda ba ko? kuna ganin zai je kotu? to zai ci nasara? damuwa za ta ije shi ko ba za ta ije shi ba da ya yadda da kaddara tun farko da kudin zama ba su fara lalacewa haka ne ku na ji wani yana cewa wani dan siyasa yana cewa da ka kai kara gara a kai kara kadan sun san ba a warware zaɓe ka ga kenan ko da kai da kaci inda sun murɗe ka to kawai ka kula ka mutu wallahi sai dai in an je a lahira Allah zai dora ka in sun gurɗa ka an amma shi Allah ba zai bari na hudu alqana'atu bi baqil yadda wanda yake son ya samu rayuwa mai daɗi duk abin da Allah ya baka ka gamsu da shi ka yi hakuri a kan ban sani ba ko ka fahimci wannan gaba yanzu wata kila kana da dubu ɗaya ka gamsu da dubu ɗaya da Allah ya azurta ka ka gode ma Allah a kai sai ya baka kwanciyar hankali idan ka rena dubu ɗaya nan kace sai ka saci dubu tara sun zama goma to za ka shigar da kanka cikin fitina ko ka saci dubu tara ba a ba a samu an kama ka ba sun cika goma to Allah kuma ba zai cika zuciyarka da goma na nisuwa ba sai ya cika goma da zuciyarka na fitina da damuwa dalla wa ya taɓa yin sata ana da Allah babu farawa wanda ya taɓa yin sata ana tsakani da Allah kan subhanallah da wani ya ce ya taɓa yi zai mu maka tambaya don Allah tun da ka saci dubu ɗaya ko dubu goma ka taɓa zuwa gidanta ka kwanta ka ya kwanta baka samu tashin hankali ba wa zai ba mu amsa in ka ba mu amsa dai mun san ka taɓa yi kenan eh, babu barawo a nan kenan <laughs> eh, in ma akwai dai an tuba Allah kuma ka yabe mana mun tuba ko eh, amma dai abin da nake ba da misali da shi shine duk inda kai sata ba za ka samu kwanciyar hankali ba duk inda kai barema ko kwadago ko wani aiki ko ko aka biya ka kudin ka ta zuciyarka a nitsa take alqana'atu fi ma yadi gamsuwa da abin da ke hannunka yana ɗaya daga cikin abin da yake sabbaba maka ka samu rayuwa mai daɗi a wannan duniya in ka ƙi gamsuwa da abin da Allah ya azurta ka da shi ka shiga sai ka kamo can sai ka ɗebo can sai ka auro can to za ka fi shan wahala kuma ba za ka samu kwanciyar hankali na biyar mulazama ta ta'a kalizinci ma Allah da'a yana sa ka samu kwanciyar hankali ba za ka yi ma Allah da'a sannan Allah ya tayar maka da hankali amma duk lokacin da ka yi masa sabo zai iya tayar da hankali ko a gidanku duk lokacin da babanku ya bada umarni ka zama kai ne na farko wajen isar da umarni. to sai ka fi kowa zuwa a cikin gida sai ka fi samun yardar babanku sama da kowa haka ne ko ba haka idan kana son ka zama mai samun tashin hankali a gidanku duk lokacin da babanku ya hana wani abu ka zama kai ne farkon mai aikata abin da babanku ya hana ba za ka ji daɗin gidanmu wallahi ba za ka samu kwanciyar hankali to balle ubangiji ka ci masa da'a kuma ya tayar ma da hankali a'a bayina nagartattu Allah ya ce ban tayar musu da hankali sai dai in ba su nutsuwa abu na shida annazuru liman huwa asfat annazuru ila man huwa aqallu fid dunya yurisu rida wani abu da zai baka daɗin rayuwa a rayuwa ka rinka kallon wanda yake ƙasa da kai ka daina kallon wani a ku ya yi gida kai ta damun kanka da sai kai ka kalli wani gidansu da kai naku wannan zai saka gode ma Allah kuma zai saka rayuwa cikin sauki kullun annabru ila man huwa aqallu minhu ka rinka kallon wanda yake ne ƙasa da kai yanzu mu ɗauka kana zaune a nan ba ka da kokobo ba ka da ko sisin kobo yanzu naira ɗaya in an ce ana son ta a gurin ka bara a samu wa ya kamata ka duba wanda ya kamata ka duba sai ka kalli wani yanzu an tafi da shi asibiti ba gadon da za a kwantar da shi babu kudin da zai siya ma kansa ko da farasitamol ne ba yi da shi kuma ga ciwo ya dame shi kai baka san Allah ma ni ba na ka kalli wanda kullum yake kasa da kai kada ka kalli wanda yake sama da kai domin wanda kai yake sama da kai in kullum shi kake kallo wannan zai ana ka gode ma Allah amma in kana kallon wanda yake kasa da kai to kullum za ka gode ma Allah yanzu haka da za ka kama ka tafi asibiti watakila sai ka ka samu an kawo wani jina-jina ko ya yi accident ko kuma a'a wani ciwon sa ne ya tashi ina gadan da za a kwantar da shi babu yanzu tukunne yana cikin buɗin mota ne a kwance ma ba a ma fito da shi ba ba inda za a ajiye shi kuma in an ajiye shi ba da kwaban da zai sai magani ko ba a samu kai yanzu Allah bai ma da ba ya karwata ka rinka kallon wanda yake kasa da kai wannan shine zai saka ka gode ma Allah abu na bakwai at-tawakkul ala Allah al-i'timad ala Allah fi kulli umur yajlib at-tumanina wa ishrah as-sadr dogaro da Allah jinginuwa da Allah a cikin dukkan rayuwa ka jinginu da Allah ka dogara da Allah a cikin dukkan rayuwa wannan yana jawo maka samun nutsuwa kuma yana samar maka buɗewar kirji ba na kirjinka zai zama ba ka da damuwa ka fita ka samu Allah maka ma samu ba Allah ka dogara da Allah dukkan rayuwarka akan Allah ka dora wannan yana jawo maka samun nutsuwa da buɗewar kirji ba za ka samu kunci ba na shida aka ce yana takwas da silatul rahim sadar da zumunci wannan babban aiki ne wanda Allah yake sakawa mutane arziki a ciki yake sakawa mutane tsawon rai a ciki yake sakawa mutane albarkar rayuwa a ciki amma sai shaidan ya zagayo ta wani guri sai ya shiga wannan aikin mai alfarma sai ya saka wa mutane da za ka yi zumunci ba sai kana da kuɗi. in ka daɗe ma ba ka je ba an ce ka je sai ka ce to me za ka kai musu wa ya maka zumunci sai ka kai wa mutum wani abu kawai ba a zo a gaisa ne ko ka shi wani abu ko karka bashi ka yi wannan manzan Allah yana ba mu labari da Allah ya yi wuta ya gidan aljanna sai zumunci ya zo ya kama kafafuwan al'arshi yana ta kuka sai yana biya ma Allah ya kai za su yanke za su yanke za su yanke ni Allah ya sa kai ba za ka yarda in ba ka wani matsayi ba zumuncin fa Ya ce eh Allah menene matsayin da za a bani ce na ba ka matsayin wanda ya sadar da kai zan sadar da shi da aljanna wanda ya yanke ka kuma zan yanke shi in kai shi wuta ka karbi wannan hukunci ce na yarda yanzu a haka aiki saboda in ka yanke to kawai wuta za ka tafi kasance to shedan ya zo ya shiga wannan aiki mai alfarma mai daraja mai komai wanda yake bada arziki a rayuwa wanda yake sa jin daɗi a rayuwa yau shedan ya shiga ciki tsakanin yan uwa suna faɗa ba a yi zumunci ana faɗa saboda shedan ya shiga ciki mutane sun zaɓar makansu ko da wuta ne za su shiga wani ya ce ko na mutu kar ya zo kan tsibirin ana yi aiki to yin an zo kan kabarin ka mai za a fara idan ka mutu in ya zo me zai fara ka gaya mana abin da duk in ka mutu gawar ka duk mutumin da ya zo tsaya zai mata sallah me zai fara ba za ka fara ba ka fara mana ko baka sani ba ne to in baka sani ba bari in gaya maka duk wanda ya tsaya a kan gawar ɗayan biyu ne Allahumma magfirhu warhamhu wa'fu anhu Allah kai masa gabara ka sanya shi a rahamarka ya kai masa to yanzu wannan kake wasiya cewa in ka mutu kar a maka shaidan yanzu haka watakila a cikin na akwai wanda yake da irin wannan baya magana da kowa har a yi sallah da kai a masallaci tare da mutum amma kana cewa ba ka masa magana wai kirari ma kake makan kani ran ya kai masa ba zan ya to gwanin ta kai wai ba zan ya kai masa gwanin ta kai na ce gwanin ta kai da ba za ka ya kai masa ai ba gwanin ta kai ba yanzu kai laifukan da kai ma Allah kana son ya yafe mata saboda me kai ba za ka yafe ma wani ba don me Allah zai yafe maka ai bai kamata a yafe ma ba kai ma haka ne to mu shiga ruwan hankali ba ko mutum ba zai amsa ba in kaga mu da shi yi masa sallama assalamu alaikum in ya kawar da kansa kawai kai gaba zalla ya ce mala'iku da suka fi shi daraja sun amsa ma ya zai aniyar ka tabi shi tun da wasu shekar baya bar yadda ya sa su a gaba haka ya kifar da su haka ya ce to jihar kar ku waya ko ya zo zai waiwaye shekar ma da su cikin ba za ka yi gina haka shekar yake kora su ya fi su jihar na so tu'addu min asbabi sa'ada lokacin mu ya karanta ku ana kirga ta daga cikin abin da yake baba yake sabbaba ma an gane fi a wannan duniya sai baka dadin rayuwa sadar da zumunci wa tu'addi ila ziyadatir rizq kuma yana kai mutum ga samun karin arziki sadar da na tara malaika al-sa'adatu salata rayuwa mai daɗi cikin abubuwa guda uku su ibn al-qayyim yake wannan magana yace idza an'ama idan aka yi maka ni'ima shakar sai ka gode wa Allah idan ka samu kudi aka yi maka ni'ima ko lafiya ko wani abu to ka sarrafa ni'imar akan bin Allah shine ka gode wa Allah kada ka samu kudi sai ka je ka gina gidan rawa kada ka samu kuɗi sai ka ka gina masallaci da islamiyya ka ki taimakon wata, ka ki taimakon makwabtanka amma sai ka gina musu gidan rawa a anguwa ana samun masu kuɗin da suke wannan ko ba zai kawo muku abun alheri ba sai dai tara muku taron in iska a anguwa shi kenan a samu wani yanzu ya kafa kayan sa wai yanzu wani mai kuɗi ne da ya yi kuɗi ya samu dama shi ne yake kafa muku gidan iskanci a anguwa ya lalata muku ya'ya haka ne Oh kana ma yi kenan ko wallahi ka daina ka daji ka daina saboda Allah ya ce inna na'anu nuhyil mauta mu muke rayuwa muke kashewa wa naktubu ma qaddamu kuma za mu rubuta abin da ka gabatar ka gabatar da kafa gidan rawa a unguwa eh mun rubuta wa asarahum yau ka mutu eh to kidan da ake yi yanzu dole sai ka ɗauki zunubi bayan mutuwar ka qur'ani ne yake magana ba ma hadisi bane balle ka zo ka ce mutane yana da rauni duk wanda ya kafa gidajen kiɗa da gidajen rawa da gidajen shaye-shaye ya kafa wa mutane a ruwa ya sai da ƙwaya ya yi duk abin da ya wallahi ana rubuta masa zunubi kuma bayan ya mutu wannan abin zai yi ta binsa shi za ibn qayyim yake cewa shi bawan Allah mai rayuwa mai daɗi in an masa ni'ima yana godewa shi ne yana sarrafa abin yadda Allah yake wa idza butuliya idan aka jarraba shi da bala'i sabara yana hakuri wa idza aznaba idan yayin zunubi kuma istighfar yana yin istighfari Allahumma min ilmi Allah ta azurta mu da waɗannan an gane Allah ka azurta mu da waɗannan abubuwa guda uku in an ba mu ni'ima mu sarrafa ta inda Allah yake son a sarrafa in ya jarabce mu da wani abu mu yi haƙuri idan mun yi laifi mun yi zunubi mu nemi gafar Allahumma rzuquhunna Allahumma rzuquna bihinna Allah ka azurta mu da waɗannan abubuwa guda uku da sihhatul badan ka lafiyar jiki wa salamatul hawa ka sa gaban mu zamanto nagartattu lafiyayye wal usulu ala sarwa ka ba dama mu kai ga sabon wadata wa husnul a muna roƙonka ka ka mu kyakkyawar amfani da kudin da ka ba mu wan najati amal ka ba tsira a cikin ayyukan wa tahaqqul namu'a duk abinda muke burin da Allah ka tabbatar mana da shi Allah ka amsa mana waɗannan addu'o'i nan za mu ajiye insha Allah ba mu kare ba kan amma dai akwai mafatihul wato sa'ada magudanta a haka ce mu lokaci yau da ka za mu ajiye a nan in mun fara ba za su kare ba za mu ajiye a nan jami'ar du'a da waɗannan abubuwa da muka ambata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 muna roƙonka ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda in ka ta sa an jarrabe mu ka ba mu haƙuri Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin waɗanda idan kuskure muka yi muka yi laifi ka sanya mu cikin masu neman gafara Allah ka azurta mu da waɗannan abubuwa guda uku Allah ka azurta mu da lafiyar jiki Allah ka azurta mu da lafiyayyun gabbai masu aiki Allah ka azurta mu da kaiwa zuwa ga arzikinmu da wadata Allah muna roƙonka ka ba mu kyakkyawan amfani da abin da ka azurta mu da shi Allah muna roƙonka ka ba mu tsira cikin ayyukanmu nagartattu Allah muna ka duk abin da muke da marmarin ka muke son ka muke buƙatar ka ka tabbatar mana da shi ya Allah Allah muna ka duk abin da ba ma son ka muna kyamar ka ba ma son ka a rayuwa ka ne san mu da shi ya Allah ka sanya ta mu zaman to su yi maka da'a ka sanya mu su yi maka da'a ko da ta mu ba sa so ya Allah ubangiji muna ka ka saukar da aminci da zaman lafiya a jihar Gombe ka kuma saukar da aminci da zaman lafiya a Najeriya shari'a muna roƙonka ya Allah dukkan azzalumai da suke son zaluntar mu ko a siyasance ko a shugabanci ko wariya ko wani abu ko kiyayya ubangiji kada ka ba su nasara Allah ka rusa su ya Allah ubangiji ka sanya su su yi tafiya ba waiwaye Allah muna roƙonka duk waɗanda suke son nakasa arewacin nan burin su ne a siyasar su wulaƙanta musu tozarta musu sa mana rashin tsaro su sa mana talauci su azabtar da su Allah karka ba su nasara ka rusa su Allah ka rusa su ya Allah Allah ka rusa su kamar yadda ka rusa kafirai a badar Allah ka rusa su kamar yadda ka rusa kafirai a badar Allah ka rusa su ya Allah kamar yadda ka rusa kafirai a badar Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya waɗanda ba su da shi ka ba su masu rayuwa cikin kunci da talauci Allah ka yassara mu. marasa lafiya ka warkar da su masu lafiya ka ba ba su lafiya ya Allah ka ƙara musu lafiya ubangiji gidajenmu da matanmu da ƴaƴanmu da iliminmu da dukiyoyinmu da jiharmu Allah ka sanya mata albarka Allah ka ji tausayin mu ya Allah ubangiji ka ji tausayin mu ya Allah ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فقال لك دعوة كسبت الله كوي كربو دقوا منا ربنا عبدنا من لدنك رحمة وأجي لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة أما يحبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين